Allah ya tsine miki billahi la ilaha illa huwa da ban yi addu'ar Allah ya bani kima yanzu na yi asarar ragon suna kai hakuri mana Hmm? kana kayar magana kike mun wannan yarinyar idan ta ci gaba zama a gidana wallahi sai na kashe ta to kana ce za ka kashe ta hukuma ba ta kike mun gidana eh? yake yake ne wai ta eh, tana yi ba wala ta biya mana hukunci zai hau kanka ya zaka ce ka kashe ta haka ake yi eh? gidana Allah tsina miki Allah tsina miki da mutunci na baki zuba mun da mutunci a gaban jama'a an iska tsinanniya to ki fita ki ban min gidana daga yau ni ba ubanki bane ki ta kira mu ubanki ko ina ki ku je ma kake faruwa ka Alhaji ai hakuri Alhaji mutane suna gani na da mutunci anguwa ai hakuri Alhaji wallahi ai hakuri Alhaji ai hakuri Alhaji Ki samu ki shafa Ina so na mutu. za ki mutu amma idan lokaci amma da sha saboda ko mutuwar ta zo kuma sai a buke ki da ne taimaka mu ya ka so ki zama sakarya ne zai zan cika miki duk wani burin ki da kuke amma ki fara shan fruit ki sha maganin ki kin ji kamar yadda na faɗa maka kawai ni gida zaka kai ni gaba ɗaya ni ba sai ke fitin kin san akwai matsala kin san ko ba na san yarinyan yarinyan nan ta gani yarinya eh mana to ina ruwan mu da ita ni dai mu je gida akwai magana da nake so mi da ni da kai to wai ba wai iya zuwa gidan ne ba zan ba duk da na san gida za ta wuce gida za ta wuce a ɗauka ina can amma dai ni kawai na san ne kawai mu je can mana a'a ni dan Allah da anan mu je gida akwai abin da nake so na faɗa maka wai me za ki gaya min ne wanda ba za ki gaya min ba ba dama masoya su yi sirri su waye masoyan kuma a tunani na ai da ni da ita ai ah, duk ɗaya ne ah, ai wallahi da sake fe ke fa kawarta ce kuma ni saurayin ta ne da Allah ka manta da wannan a ah, ta zan manta kaga abin da nake so ka fahimce ni shi ka san kowa da haɓarsa yake ni shi yasa na ce ka zo ka bi ni gida akwai abin da nake son faɗa maka amma kai baka ganewa ni shi to zaki iya zana mu tafi a dan Allah mu ci tafi da kafafuwa da kenan eh, mu waje <laughs> kai to ya ya ha to ko dai mutuniyar ana aiki ne kowace ce Buhari Dan da rufe mu baki malam me kawo ka nan me haɗin ki da shi Mauriya me haɗi na da ke ke me ke ni da mun dara da Jannar mutan da Allah mutan kiwa iskanci mutan kiwa tabbatar miki sai kin zama jaruma don in ba haka ba wallahi wayannan mutanen ba kirki gare su ba saboda ka nan gaba ma sai kin kira da sarkin yakin ki akan jarumta wato yau a babu labari ni zan je al'umma zan ba da kuɗi ta je ta cire ciki idan ya so idan daga baya in bayan an cire duk abin da zai faru sai ya ga wannan daga baya amma yanzu kan iya ba da kuɗi da ba a je a cire to za a baka kiran ka yawo da shi ne haka ke kin fi so kiran ka yawo da shi ne a haka shikenan zan samu ali in gaya masa na san bai san halin da ake ciki ba idan na gaya masa na san komai zai wuce kwarin nan da yake yi ai da abin da yake tunani yana faruwa a cikin al'umma a yau da mazaje tsakanin irin wanda suke aikata irin wannan ai da baby da jamsi da kuma ita kanta zainab ga ta nan da suna gidajen mazajen waɗanda suke musu irin ban da sun aure su a wannan ka saba ke so kiwo kai yarinya ce bata gane kai, amma kina ji zan ba ki shawara ki kwantar da hankalinki ki ba abin da na gaya miki in ba ki kuɗin nan aje a cire ki ciki domin kuruciya ce da ke baki don ba don haka ba da kin san waye namiji da baki buɗe baki kin wannan zancen ba idan kika lallaba ta gaje ta cire wata kila Allah idan Allah ya taimake ki in ya ga zai tausaya miki to a wani lokacin sai ya ce zai aure ki a haka wanda shi ma ba da tabbaci a kai ina tabbas tun daga misali nan din mun gani ina ganin ka ba don haka ba wallahi da sai na kwaɗa maka mari kar ka yadda ka ya zube a idona duk da dai mutuncinka da nake gani bai kai wanda nake wa alawa. wannan yarinya daga da ta san abin da ake hanga mata da mutu wannan da samu namijin nama ne ba ka sani ba ko da yake amma ai ya dana mata da ka ga idan ya dana mata da lokacin da ta je karɓar kuɗin mijin ciki ya ce babu in ya tashi dana mata na uku lokacin da aka zata ce zan aure ki ya ce a'a ba zan aure ki to a lokacin za ta gane waye na mace amma yanzu ba ta san namijin ciki Nan kin san wani abu ba. Ina kauna ta. Gaskiya ina kauna ta. Karfa kanka asiri. ka rufa min duk wani mahalukin mutumin da ke cikin gidan nan ina kake so mu kai jamsi idan buya kin ta tashi wa zai rike ta a kai mu wahala ka rike soyayya nan ta kamar wannan zancen ba na son tashin hankali da dare ai ban san ma da ban san wani abu ne ji hankali amma ni gaskiya ina tsananin kauna maganar gaskiya ba jin santa nake na hakika santa kamar zai kashe to an kai mai sauki ai a da wannan san na ta kashe ta ya fi komai sauki ai daga Burtashi shi ko ka nuna shi a ido a cikin gidan nan a gano wannan matsalar to gara ka bar shi ya kashe ka ni wannan ya fi min sauki a ci son ka wallahi an har ka mutu da santa mun ba ka ban ka fito da shi ko a ido a cikin gidan nan ta gida ta gani ya yi mashiga uku ba zaman lafiya zainab lafiya na daga cikin damuwa da kunci da bacin rai ni fa ba na son na ga nake a cikin wannan yanayi me yake damuna kuma in yi cikin shegen ubana ya koro ni daga gidanmu wannan ma ai ya isa ya dame ni ai wannan ba wani abu bane shekara talatin da suka wuce idan ta kai wannan shine babban abin abin tashin hankali shine zaka jefa ta cikin garari amma a yanzu abubuwan duk sun zo da sauki shin ku tambaye ki kin san ku jamsi cikin ta nawa cikin ta yanzu ki duba ki ga asiya Ki san cikin ta nawa uku biyu suna raye ɗaya babu shi me ya mai ta ba ruwanta hankalanta a kwance ki duba ki ga zainab cikin ta nawa cikin ta biyu ɗaya na raye ɗaya ya mutu kuma duk wannan abin da kika ga tana yi sai ta zo nan ta ci kasuwa ta koma gida amma a gaban mahaifiyarta take kwana take a gida me zai dame ki me kika yi Aiki a da abubuwan da ake ba abin da tafi ki kwantar da hankalin ki da tashin hankalin ki zamani ne Allah ya riga ka mai yana saba shi sai ki dau hakuri ki ta addu'a kuma Allah ya magance mana amma ni ba na son ganin ki cikin wannan gurbin ki saki jikin ki ke ah. ba kaddara da bakin kika rubuta ki rayuwar ki ba da dan adam ke tsara kansa komai ai ke ma ba ki tsara kanki wannan irin rayuwar ba to <laughs> to wannan da farko dai ne muku barka da zuwa kuma na ji daɗi da har kuka tako kai da kuka same ni a kan maganar yata ah, amma ku yi haƙuri ni ina da sharadi ni tsari na ba na auren da yata har sai ta gama makaranta idan allah ya sa kun aminta da wannan to ni ba na jin akwai matsala a tattare da ni to alai sabo wannan abu da ka faɗa abu ne mai kyau to amma muna neman wata alfarma guda ɗaya a wajenka wannan alfarmar muna so a yi wa yaron nan izini a yi masa izini na mallaka masa wannan ya ta wajenka to idan na fahimci ku kuna nufin wai a yi masa mai tun yanzu alhaji abin da ya sa mun fahimci cewa wannan yarinya tana son yaro shi ma kuma yana santa ma'alaji gama abin da alfarmar da muka nema me zai hana ka shawarci yarinya ka je gaskiya ne to um, kamar yadda dai na faɗa um, ni a tsari na sai ta gama karatunta idan ta gama karatunta ta yi nysc ɗinta ta karɓi kwalinta to idan aka ɗaura auren to ruwansa ne ya aminta ta ci gaba karatun ko kuma ta samu aiki idan bai aminta ba matarsa ce amma ni tsari na anan ba na aurar da yata sai ta yi karatu idan kun aminta da cewa haka ba da matsala tunanina ne gaskiya tunaninka ya yi tsayi da yawa me yasa kika ce haka ta ya za a ce bai ko shekara biyu da rabi na yi wa kaina ne haka domin na tabbatar wa da kaina ni kadai ne me ke kawai dai ana so a hana ni rawar gaban hantsi ne gobe za a yi mana baiko amma ni kin san abin da yake raina na san wannan mummunan tunanin ne a ranka to kama cire shi wallahi wallahi ba shi bane da me zai hana ɗora mana aure in ya so bayan kin gama karatu sai a yi mana biki ko ba haka ba shi kenan sarkin tunanin duk duniya sai ka je ka gaya wa su kawu su je gurin abba to magana ce ake ta aure ba ko da ba dai so yanan tawa gare ki kawai ta baki ce ba ta kai zuciyanki ba ba za ka gane ba ina son ka kuma ina matuƙar ƙaunar ka amma ina tsoron aure don ba abin da na fi tsoro a duniyar nan nake matuƙar tsoron sa irin aure saboda aure iya da matuƙar yanzu aure aure ne yake samar da zaman lafiya yake haɗa kan al'umma duniya ma baki ɗaya amma ya ce wannan wannan dai wani zancen ne daban na yi miki magana auren nan ba so ɗaya ba so biyu ba ni na kasa gane kan wannan ba za kuma ka taɓa ganewa ba ka ganni nan ina da yara sun kai uku kuma dukkansu ba wanda na samu ta hanyar sallah da a titi na aike su kuma ba wani abu da suka rasa suna rayuwarsu daidai da yadda yara suke rayuwa da iyayensu a gidajen uwansu to kaga kuwa me wani rayuwa aure aure ka bari ba za ka gane ba ne lokaci tafiya ke kin ga ya kamata a ce kamar da rana ta miki auren nan shi nake ta miki magana ba tun yanzu me auren nan ya fi mana wannan zaman da muke haka babu aure oh kai kai wallahi ba ka ganewa ya kake min haka ne ina fahimta tsaya ka ji tsaya ka ji ni da kake gani me ka rasa a rayuwata da kai me ba na maka a yadda ake rayuwar zaman aure amma ka kasa ganewa wa? Allah nan ba ki jin kira kin yi nisa ni ban taba ganin matan da aure yake binta ba take guji masa kamar ki ko ban taba ganin namijin da yake son aure kamar Aminu S. Bono wanda yake masu sanya aure to amma wata kwata ke baki Bari shaida shi da uwa. Ni ga nan da Buhari. Ba irin makiyar da bana masa. Ba irin kaunar da ban nuna mishi ya amince mi auren ma Amma ita ta samu dama tana so ta yi wasa da damar ta. Kallon ruwa. Ƙananan ƙwari. Ƙwari kawai kallon ku nake. Ai ba ku sani ba. Aure na tsoro a rayuwa. Saboda ina da kishi. mai matukar azabar mahimmanci <laughs> saboda ko aminu esbo ba zan taɓa yadda ya auro wata mace ko ya tarayya da wata ba ne. Allah ya halatta auren mace fiye da ɗaya kuma ban isa na hana shi ba to ba zan iya ina ji ina gani aminu esbo ya yi aure ya kamun kishi ya haɗa ni da wata kai ba zai yiwu ba zan iya ba wannan ke matsalar ki na gane shi shi akwai shi shi sa na gwammaci in zauna ne kaɗai ya kuma duk kowace ta ce za ta rabu aminu da tsoro sunan ta gawa ah. ta dama ta bata ni da ran samu ba har kurmawa ya aure mata uku ya aje a cikin gidan ni in shigo ta hudu ina farin ciki da haka amma ita ana binta da aure tana cewa ba ta me miki zafi Ki shiga daga ciki. Ke ku mutum ce? Mutum ce? Ha, miji, saurayi, kina son shi ya kawo wata? Ai auren ya fi wannan rayuwar da nake ciki. Hmm. Ni na ga auren ya fi ko ya kike ce kike a karki gayan magana. Karki gayan magana. A. Kinga, tunda ba ta so ki tattara ki kyale ta kishi ne dai ko? ki batta. To ai shi kenan ayi magana. Za ki neme shi da kanki lokacin shi kuma bai ma san kina yi. <laughs> Ani ya rikita biki. In dai na rike namiji to ƙarya yake ya saka. Kai <laughs> Na ga kwafa na jama. Ya yanzu abin da nake so da ki. Tashi mu je ki share hawa. Tashi mu je mu same shi. Ni kuma mun je ki bani ni duk zan masa bayanin da na tabbatar da in Allah ya so ya yarda zai gamsu da shi. kakan je wajen abba wanda ya je wurin shi da niyyar ya ba shi haƙuri a kaina sai ya ci mutuncin ba na so ya ci mutuncin Allah ya so yana sa wani abu abba kai da Allah ya mai shiru eh, zugo ta kai ta turo ka zo kai mun magana eh ba haka bane abba dama cewa maka ce bari mu zo mu ka hakuri ni ne na ɗauko ta dama ni ni ne ma ba da wanda zaka ba hakuri ita ke cikin shegen ka ce zaka ba na hakuri eh to wallahi ba za ta yi ba ba zan zauna da yadda take dauke da cikin shege ba a nan gidan Allah kiyaye Allah ya tsine miki Allah ya tsine miki Ka daina tsine mata kai haƙuri. Dalla ki rabu da ni. Ki rabu da ni ba na so ina magana ki rinka san baki. Aba abba. Aba abba. Zainabin kace ni. Ya zaka juya mun baya abba. Abba baka taba aji abu na ketara shi ba. Ban taba bikin ban umarninka ba abba. Amma lokaci ɗaya za ka yanke mu mummunan hukunci. Abba ya kamata a ce maganganu masu daɗi su dinga fitowa daga bakinka ko ba komai ba abba yakka ce ba kai ka haife ta abba. Shashin banza shashin wufi ki je na tsine miki Allah ya tsine miki Allah ya tsine miki. Ka daina irin wannan ya za ka dinga tsine mata irin wannan. Hmm? Zainabu ki tafi Allah ya miki albarka kin ji ko? Ki je duk abin da Allah ya baki kika haifa ko ma wani iri ne ki kamun shi zan masa. Aina. a nan gidan nawa eh. a nan gidan na dan shege ya zo zo na nan gidan na kin san me kike faɗe kuwa kina cikin haya ciki shege a kamun shege gidan to ba nan gidan ba ba nan gidan ba ku ta ku ku ku ku ku ta ku ba ni guri Allah ya miki albarka kina magana kina magana da cikin da sa ranar ka a kaina don Allah a ka bari ni kin san me nake so ki fuskanta ba wai ina gudun ki bane ko ina ki a gaskiya Zainabu a yanzu ni ba zan iya auren ki domin kina buƙatar iyayenki ya kamata ki gyara mu'amalar da take tsakanin ki ke da iyayenki idan kika gyara mu'amalar da take tsakanin kike da iyayenki ina ganin ko menene sai mun shigo ne amma ni yanzu da na gaskiya idan ya so idan daga baya in bayan an cire duk abin da zai faru sai ya faru kaga wannan daga baya amma yanzu kan iya bada kuɗi da gaba a ji a cire to za a baka ki yawo da shi ne haka ke kin fi so ki rinka yawo da shi ne a haka shi kenan zan samu ala in gaya masa na san bai san halin da an yi ciki ba idan na gaya masa na san komai zai wuce tab nan da yake yi aina abin da ke tunani yana faruwa a cikin al'umma a yau da mazaje tsakanin irin wanda suke aikata irin wannan ai da baby da jamsi da kuma ita kanta zainab ga tanan da suna gidajen mazajen waɗanda suke musu kauna wannan da sun aure su a wannan ka saba ke so kiwo kai. yarinya ce bata gane kuɗi ba amma kina ji zan ba ki shawara ki kwantar da hankalinki ki ba abin da na gaya miki in ba ki kuɗin nan aje a cire ki cikin domin kuruciya ce take yi baki. idan ba don haka ba da kin san waye namiji da ba ki buɗe baki kin yi wannan zancen ba da kin san waye namiji da kin san waye da ba ki buɗe baki kin yi wannan zancen ba da kin san waye namiji da kin san waye da ba ki buɗe baki kin yi wannan zancen ba da kin san waye namiji da kin san waye da ba ki buɗe baki kin yi wannan zancen ba same ki na ga kina tafiya a hanya kuma kina wani kuka me ya faru waye mutu saurayi na ne a ji kansa yanzu ba gida kai ba to hau mu je rage miki hanyar ba sorry gaskiya baby ina shiga cikin wani hali idan musamman na tuna abin da alhaji yake yanayin yadda alhaji yake shiga abin yana damuna fargaba yana yawan damuna amma gaskiya ne an ta abin da nake so da ke ku duba lamarin yarinyar nan da kyau ku yi mata uzuri yarinyar nan tana da tarbiyya dan so ɗaya wani abu ya faru sai a yi mata uzuri na faɗa masa bebe ya ki yadda gaskiya haƙuri za ku sake ni dai wannan shine shawarata gaskiya tunda mutum ba halansa bane ya yi kuskure so ɗaya sai a yi masa uzuri ba komai akwai wata alfarma da zan nema a gurinki. ki kar ki kuskura ki batta ki karya min kafa kafafuwanta oh. ina faɗa miki wannan zancen gaskiya ne ke ya kamata ki ki duba da kyau kuma kika je tun ɗazu na zo gidan nan ina jiran ki. Amma na san ba laifin ki bane ba. Dole ne ki zama jaruma. Ki sani yanzu kin girma domin tarbiyyar ki ta dawo hannunki. Ki iya maraicinki ba don mun mutu ba. Don Allah karki ba mu kunya. Umma, da gaske abba shine mahaifina ko kuma abwalace ni a gidansa. watan kaga da irin rayuwar da ta zaba wa kanta wannan shine abin da nake ta gama ma alhaji ni ina ganin yarinyar nan bayan da za a yi ta sa kanta cikin wannan hali domin irin waɗanda suke sa cikin wannan halin dama suna yi ne da nun su samu annashuwarsu da jin daɗinsu amma ita wannan tsautsayi aka samu alhaji manta antoni bayan wannan kana da wani abu da za mu tattauna ne domin ina da uzurin da ya fi wannan muhimmanci alhaji wannan yarinya yarka ce tarbiyyar ta gare ka take ni ina ga mafi a ala alhaji ka dawo da yarinyar nan alhaji bata taba maka laifi ba sai a wannan karan don haka sai a ɗauki hukunci mai sauƙi a kai don a cigaba da kula da ita a gidan alhaji yarinyar nan ta aikata laifi mafi muni ya kamata a mata hukunci mafi muni to alhaji alhaji wannan fa abin duba ne alhaji yarinyar nan fa yarka ce alhaji haƙƙin tarbiyyar ta akan ka yake alhaji ni ina ganin in kai aka haka alaji kamar ba a yi daidai ba yarinyar nan yata ce kuma na gaya ma cewa abin da ta yi ne mata hukunci daidai da ita saboda haka ba zan taɓa yafe mata ba kuma babu ni babu ita in ta ga dama ta je ta nemi wani uba alhaji akwai matsala alhaji alhaji wannan malam zo zo don allah amma a gaskiya na gode maka malam allah ya saka ma da alheri amma hajja ya hakuri zan yi tambaya shin wai mutumin nan ko in ce bawan allah nan shine mahaifinta kwa haka za ta kula da kanta zan san duk yadda zan yi in nemi kuɗi amma ni gaskiya ba ta wannan hanyar ba ni dai gaskiya ba na goyon bayan haka gaskiya ba na goyon bayan ta ne wuri har sai ta nemi wani na samu wani ya neme ta sannan ta samu kuɗi gaskiya ba na neman ba na goyon bayan haka gaskiya to wai kai ina ruwanka tsaya ma ka ji wai idan ba ta je ta nemi kuɗi ta biya kuɗin gidan nan ba kai za ka nema mata kai za ba bata kuɗi ina ruwanka to ai baka sani ba ai ta riga ta yi fushi da iyayenta shi ya sa ta yi kicibis ta yi aron gama da mu ai kawai alhaji ta bari ta zage dantsa da dantse ta nemi kuɗi kawai shine ta je ta biya kuɗin gida a ya haka gaskiya ni ba na goyon bayan wannan abu, gaskiya saboda wannan ba ɗabi'a ce mai kyau da kuke nuna mata ba gaskiya fi sabi kaga a a a ba na son haka ni gaskiya kashe min jiki kake ba na son irin wannan abun a to kin ga dai zabi ya rage naki yarinya ko dai ki je ki koma gida ko kuma ki wajen su ki jira Allah jin Allah Allah da albishiranka goro wata ce kyakkyawa ya shila ya karama hannunka ce na kawo maka ita kai ka ganta kin san ni ba ba na son kowace mace ba mai ciki ba Allah ko Allah da dama ah, jinsin baki manta ba ni na fi son masu ciki alhamdulillahi eh. ba na aikin banza to alaji shi yasa sabida na san ka kana sake hannu kana cika min akawunti na ai mace mai ciki ta fi zama watan abin da ni na fi bukata yanzu abin da za a yi eh. abin da za yanzu zaki bani na nan ba ɗinki yanzu nan kuwa ba tare da an jima ba yanzu nan to ah, don mu yi a gurguje mm. za ki zan turo miki da wata ba ki kira yaron ta kira shi zai zo shiga da ita cikin ɗakin Allah <laughs> to shi kenan ba komai <laughs> Dan Allah a san man abin nan a'a to ai kai ka ji komai yake wace biyayya zan yi a'a Malam Ali. Dalilin da yasa na zo na same ka yanzu shine ina so in tabbatar ma da cewa ni zan yi tafiya ne zan bugu. Kuma alakata da ita Zainab shine ɗan uwata ce sannan kuma ni a duniya idan na ce ma ina son wata 'ya mace a duniya bayan Zainab na mallaka. A zahirin gaskiya ma dai ni ban taɓa burin daga na mallaki wani abu a duniya. irin Zainab. Ban taɓa ji yau na waye gani ina sha'awa a zuciyata ina so na ga na aure ba sai da na gani. Ina tare da Zainab. na shine na mallake ta ta zama tawa. Amma ni na yi magana da ita ta tabbatar mun da cewa kana son ta. Sabida haka zan baka ta in danka ta a hannunka kowa kuma ya san kai ma kana santa saboda haka ni na haƙura zan tafi sai ranar da kuma Allah ya mun dawowa fata na dai da burina shine ka riƙe ta amana ɗan uwa take a wajena kuma na rantsi da Allah ba zan yi maka fara ba malam Ali na fi ka san Zainab fiye da inda kake tunani ina san Zainab sosai saboda haka ka riƙe min ita amana dan Allah a rige ta gaskiya ne umar wato na ji daɗin dukkan wannan bayanin naka kuma gaskiya na daɗe a rayuwa ban ga mutum irin ba domin da a ce ma ana samun mutane irin Allah Allah to da ba za a dinga samun matsala a ɓangare dai na soyayya ba ah, na ji daɗin wannan bayanin nan. kuma kamar yadda ka yi mun bayani duk na gamsu da wannan bayanin naka kuma ni kai na zainabu ba wai da kuɗi na siyeta ko da wasu abubuwa a'a kawai zainabu na tafi da zuciyarta ne da tsatsar soyayyar da nake mata da kuma irin yadda nake nishaɗantar da ita yau da gobe shi yasa zainabu ba za ta iya rayuwa da wani mutum ba ma'ana ta zama ni na zama ita a gaskiya umar kamar yadda ka ban amana insha Allah na karba kuma zan rike kuma in Allah ya so ya yadda ba wata matsala da za ka riska ko za ka tara a tsakanina da zainabu duk wani abu rintsi duk wuya duk wani abu da na tabbatar zai shiga tsakanina da zainabu to in Allah ya so ya yadda zan kasance mai tuna wannan alkawarin da muke da ni kuma zan kiyaye shi a albarkan manzan Allah ba za mu samu matsala ba Yawwa in Allah ya so ya yadda ba ka da matsala in Allah ya yarda to ana aliyu na gode ni ma haka da ƙarshe zan so in ƙara sanar da kai cewa idan wani abu ya samu zainab hmm. ba zan yafe maka umar na ji daɗin wannan maganar taka ta ƙarshe kuma yi kaina karka manta in Allah ya so ya yadda. in Allah ya yadda. ba za ka taɓa dawowa ka zo ka samu wata matsala ba domin me ba wai saboda wani abu ba ba don gudun ɓacin ranka ba a'a saboda ƙaunar da nake wa na gode Allah ya soyayya amin na gode Allah ya tsare Allah ya tsare na gode ya kasuwa nan ne shagon mu aliyu nan ne wani ok to alhamdulillah wace kala ake so ah. dan na san kwatanci aka yi wasu eh, gaskiya ne gaskiya muna da sababbin da muka eh, abin nan ka gan su to kafin mu je wannan dai barbadan akwai abu da sun dan tattauna da kai dan turo na a gaskiya to ko daga cikin da mu shi ganin ma yayi to daga nan gaskiya sai kyau ba sani ba da Allah ko za ka iya Zainab Zainabu kake nufi nake nufi hmm, na gane ko kana ta kana ga za ka iya aure mai gida aure kwarai yanzu ni ina ganin mai gida ai ko kai yadda ka zo ka ganni cikin rufin asiri ka ganni cikin mutunci ka same ni a gurin sana'ata eh. a ce ko kai yanzu a ce ma zan auri zainabu ai ai za ka mun faɗa ka ce ba ba ma mutunci na bane amma me me yasa haka to yanzu mai gida kai yanzu tsakani da Allah za ka so a ce kamar ni in hmm. auri yarinyar da ta yi cikin shege cikin shege eh mana cikin shege fa tai yi a to cikin shege ba da kai aka yi cikin ba kai kai mara cikin nan ba